بالعالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين يقوى مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da haduwa a wannan masallaci na jami'ar abubakar tafawa balewa da ke nan bauchi a wannan rana ta juma'a bayan sallar juma'a allah maɗaukakin sarki ya karɓa mana sallar mu da addu'o'inmu ya biya mana bukatunmu na alkhairi a cikin wannan wata na ramadan a yau da muke shidda haka ne ga watan ramadanin shekara 1400 bakwai ne kuna so ya kare bakwai ga watan ramadan shekara 1435 bayan hijirar manzan allah muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda kuma shine hudu ga watan bakwai shekara 2014 miladiyya abinda muke yi in mun haɗu a irin wannan rana shine tambayoyi muke amsawa saboda a cikin karatuttukan mu na sauran kwanaki ba ma samun lokacin amsa tambayoyi waɗanda suka rubuto sai mu tara sai mu zo mu amsa su a yau daidai gwargwado har yanzu muna na akan tsarin da muka saba tambayoyin da suka kamata mu karanta su za mu karanta wanda ya rubuto abin da ba tambaya ba ba za mu karanta ba sannan kuma wanda ya rubuto tambaya wanda waninsa ya rubuta shi ma ba sai mun karanta na ɗayan ya wadatar sannan wanda ya rubuto tambayar da ba tambaya ba ce ita ma ba ta bukatar ko kuma bi ma'ana tambayar da e, ta zama ba ta da bukatar a karanta ta ba za mu karanta ta ba wannan shine abin da muke kai amma in Allah ya yarda za mu kokarin takaitawa kowa ya samu daga cikin waɗanda suka cancanci a karanta tambayoyinsu kafin in ci gaba ina so in gaya muku tsarin da muke bi har yanzu a koyaushe kana da dama ba dole sai tambaya ba za ka rubuto kana iya rubuto observations kana iya rubuto shawarwari kana iya rubuto mulahazat idan na yi wani karatu da ka ga akwai kuskure kana iya rubutowa da in abin da kake gani cewa na kuskure ne wanda ni kuma in na fahimta zan zo in yi bayani in gyara ne in gyara bayan haka kuma idan mutum yana da eh, wata shawara akan wani abu na ci gaban karatu ko wani abu makamancin wannan mutum yana iya rubutawa wannan ma zai iso gare ni insha Allah abin da ba za a karanta ba shine duk abin da ya shafi yabo ko wani abin da ya shafe ni wannan ba za a karanta ba amma in observation ne insha Allah in dai har ya tabbata abin da ka faɗa zan karanta kuma zan yi bayani tambaya ta farko wannan yana tambaya akan um, manzan Allah sallallahu alaihi sallama. ya ce ala kulli muslimin sadaka shin wannan wajibi ne kullum mutum sai ya yi sadaka ko kuma wata rana ko kuma mutum zai iya tarawa ne ya yi a kowace kowane wata wannan bawan Allah yana magana ne akan wani hadisi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Imamul bukhari ya ruwaito shi a cikin al-Adabul Mufrad wanda yake daga hadisin Sa'id ibnu Abi Abu Sa'id Ibn Abi Barza an jaddihi an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ala kulli muslimin sadaqa Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kowane musulmi dole ya bada sadaka kowane musulmi akwai sadaka a kansa wajibi ne kowane musulmi ya bada sadaka an fahimta sai aka tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama aka ce masa a fara'aita illam jid idan mutum bai samu sadakan bafa bai da hali bai samu abin da zai bada sadaka ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce falyamal falyamfa nafsahu wal yatasaddaq mutum ya je ya aiki na kodago mutum ya je ya aikin karfi mutum ya je ya nemo kuɗi a cikin wannan kuɗin ya ci ya amfanar da kansa sannan ya bada sadaka sai aka sake cewa manzo Allah sallallahu san fa illam yastati in ba zai iya ba fa ko kuma bai samu dama ba yadda zai ko kuma ya samu amma kuma bai yi sadakar ba ya zai iya maye gurbin wannan aulam yaf'al kenan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce li yu'in dal haja mutum ya taimaki mabukaci wani ya zo yana bukata a tura masa mota sai ka taya shi turawa wani yana bukata a tura shi a babur ɗinsa ya tashi sai ka taya shi turawa wani yana bukata a ɗora masa kaya sai ka ɗora masa wani yana bukata ka gyara masa abin nan fitilarsa ko wani abunsa ko wayarsa ko wani abu sai ka ɗan taimake shi ka gyara masa ko da setin waya ne ko da menene wanda yake zai zama dai taimako ga wani to sai ka taimake shi zai zama a madadin sadaka aka take tambayar manzo Allah in mutum bai da hali ko kuma bai yi hakan ba fa sai kuma wani matakin sai ya ce yumsiku Ali sharri fa ha sadaqa mutum ya kame kada ya aikata sharri shi ma sadaka ne an ce ka aikata alheri da kuɗi baka da dama sai ka ce ka aikata alheri da gangan jikinka ko da fahimtarka ko da wayonka ko da hikimarka sai baka da dama ko baka samu damar yi ba sai ka ce to duk wannan baka samu ba kar ka yi laifi kar ka yi sharri wa wani kuma kada ka aikata zunubi shi ma ka yi sadaka an fahimta kenan kaga amsar ka ta fito ba dole bane ana bin ka bashi sai ka tara kuɗi ka bayar a kowane wata in baka samu damar bada kuɗi ba akwai sauran hanyoyi na sadaka ko ba wannan ba ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama dama ya ce kullu sulama minan nasi alaihi sadaka kulla yawmin tatlu'u fihi shams kowace gaba daga cikin gabobin dan adam guda 360 suna da sadakan da zaka bayar sai zama kowace rana akwai sadakan ta kenan shine ma na wannan hadisin ga gabobin ka 360 a jikinka kuma a shekara kuma akwai kwanaki 360 to waɗannan sadakoki da zaka bayar a madad abin nan ba dole sai na kuɗi ba hadisai da yawa manzon Allah wasallama ya ce inna bi kulli tasbihatin sadaka in ka ce subhanallah sadaka ne alhamdulillah sadaka ne la ilaha illallah sadaka ce sannan kuma ka ga abin da zai cutar da mutane akan hanya ka ɗaga ka kawar da shi sadaka ce ko wani abin ƙazanta ka kwashe ko ka sa a kwashe ka samu ladar sadaka sannan kuma abin nan ka yi sulhu tsakanin mutane biyu masu faɗa sadaka ne sannan ka taimaki mutum ya ɗauki kayansa ko ka ɗora shi akan dabbarsa sadaka ce sannan masu mata ma suna da sadaka tambayarsa ta biyu ita ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ce sadaka ba ta halatta ga mawadaci sai ce shi kuma yana da, yana da wadatarsa daidai gurgudu ya fi karfin abin da zai ci irin abincin gwamnati ko abincin shan ruwa da ake kawa a masallatai ya halatta ya ci da gaske ne cewa manzan Allah sassalama ya ce inna ta la tahillu li ghani sadaka ba ta halatta ga mawadaci duk wanda ya wadata to bai halatta ya ci sadaka ba to kenan wannan hadisin yana nufin cewa idan ka zo ka samu ana raba dabino ko ana raba kosai kai kuma kana da wadatar da zaka iya haka akwai a gidanka a wadace bai halatta ka karba ba kenan ko kuma ana rabawa a abin nan dan take away ka koma gefe ko kuma ka je madina bai halatta ka ci sabil ba ya za mu yi da wannan hadisi ya tabbata wanda imamu tabarani ya ruwaito wanda al'imamul haithami ya inganta shi daga wato muhammad ibn hanafiya cewa an zo an same shi yana shan ruwan da aka ajiye na sadaka a makka da madina ruwan sha wanda aka ajiye na sadaka na kyauta na mabukata a masallacin makka da masallacin madina sai wani ya ce masa kaifa ahalul baiti ne ahalul baiti kuma an haramta musu cin sadaka kamar yadda aka haramta wa mawadaci haka aka haramta wa ahalul baiti duk jikokin manzan Allah sallama da danginsa shi kuma wannan jikan manzan Allah ne sam saboda dan sayidina Ali ne an gane ko ai dangin manzan Allah ne sallama saboda dan sayidina Ali ne saboda aka sai aka ce me yasa kake ci sai ce ai abun nan ya ce ai inna ma hurrima alaina sadaqatul farida abinda aka haramta mana shine sadaka ta farilla shine sadakan zakka shine wanda ba za mu karba ba amma sadaka irin ta gama gari wannan ya halatta mu ci kenan ya nuna mawadaci shi ma ya halatta ya ci wannan saboda duk layin su ɗaya ne an gane ko saboda ai zakka ma ana kiranta sadaka inna mas sadaqatu wal wal للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وذكر الأصناف Sannan kuma manzan ubangiji madaukin sarki ya ce khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha kaga do ana magana akan akan zakka ne fa inhum ata'uka lidhalik fa a a'limhum anna Allah aftarada alaihim sadaqatan to kaga duk dai ana kiran zakka da sunan sadaka to ita ce wanda aka haramta wa mawadaci amma sadaka irin wannan na gama gari ya halatta ka ci amma kuma abin da ya fi kyau shine ka kame kada ka ci shine ka bari wa mabukata saboda su samu a wadace saboda an kawo irin wannan ne domin a wadatar da marasa shi kai kuma ana bukatar ka kawo naka guduma ne kai kuma ka zauna ka cinye wa talakawa saboda haka wanda yake da hali ya yi buɗe bakinsa a gida kafin ya fito masallaci ko ya fito da ɗan abinsa ya ci ya bar wannan a bawa talakawa da mabukata ta yadda koda za su ci ya rage su yi guzuri su ɗauka su kai gidajensu dole ya halatta gare su mai tambaya ta gaba yana cewa hadisi ne ya ji ana cewa mutum ya isar da abin da ya sani a musulunci koda aya guda ɗaya ne to tambayarsa anan ita ce wani level na ilimi ne ko sani mutum zai kai kafin ya isar da abin da ya sani duk dan abin da ka sani zaka iya isarwa saboda annabi sassa ya ce ballighu anni walau ayatan kaga kaga ko da aya daya ka sani ko ita zaka iya koyarwa sannan lokacin da Allah ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa anzir ashiratakal aqrabin kayi wa'azi ga waɗanda suke danginka na kusa-kusa tun lokacin farko-farkon musulunci ne lokacin shi ma bai san ayoyi da yawa ba iya ayoyin da ya haddace wanda aka saukar masa ne lokacin kuma bai da ilimi da yawa da ci da Allah ne madaukin sarki ya ci gaba da saukar masa da wahayi ilimin sa ya karu amma tun lokacin ya fara wa'azi don haka kai ma zaka iya isarwa to amma level ɗin da kake tambaya ya danganta ga level ɗin yaya isarwar take kaga ba za ka je ka san aya ɗaya ko ka san aya ashirin ko ka san ɗan iya matsayinka sai ka zo ka ce a masallacin ku za ka zo ka tashi a tsaye ka zo ka yi karantarwa yanda malami zai yi ba amma za ka iya ai isarwa shine koda da nasiha ka ce wa 'ya'yanka su yi kaza ka ce wa matanka su yi kaza ka ce wa 'yan uwanka su yi kaza wannan duk shi ma tabligh ne jama'a an fahimta ko kuma koda ba wai da sunan karantarwa na darasi ba koda a wuri kuna tafiya da wani ko a cikin mota ka ce jama'a mu yi sallah ko wani yana wani abu mummuna ka ce wane ka bari shikenan ka isar da sakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jama'a an fahimta amma kada don mutum ya ji ballego an anni walau aya sai mutum ya yi abin da balarabe ke cewa ta zabzaba kabla an ta hasran shi ne mutum ya zama malam tun bai yi aikin malanta ba haka kawai mutum ya je ya zauna ka je na ta ina yana ta cin kaca ya ja buɗe wani littafi wasu hadisai yana ta kakkarya musu abin nan yana ta ta qur'ani saboda shi dole a ce ya iya tafsiri ko dole a ce ya iya karanta hadisi ko fiqihu wannan laifi ne mutum zai iya jawa kansa saboda kar mutum ya faɗi abin da bai sani ba wala takfu ma laysa laka bihi ilm Allah ya samu dace wai ce yana so a masa tafsirin ayan nan da ta ce wala tankihul mushrikina hatta yu'minna ba haka bane aya ce a cikin suratul baqara wala tankihul mushrikina ay wala tankihul mushrikati hatta yu'minna wala amatun mu'minatun khairun min mushrikatin walau a'jabatkum wala tunkihul mushrikina hatta yu'minu wala abdun mu'minun khairun min mushrikin walau a'jabakum أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتقون ubangiji a cikin ayar ne yake cewa kada la'allahum ya tazakkaru kada ku auri mataye mushrikai har sai sun yi imani a ce ka auri baiwa mumina shine ma ya fi dama dama ya fi dacewa ya fi alheri sama da a ce ka auri mushrika kafira ko da a ce ta burge ka da dukiyarta ko kuma da kyanta ko da matsayinta sannan kada ku aurar da 'ya'yan musulmi mata wa mushrikai maza kuma a ce bawa ma ya auri 'yarku musulma in dai shi mumini ne ya fi muku alheri sama da a ce kafiri ya aure ta ko da wannan kafirin dukiyarsa ko matsayinsa ya ƙayatar da ku irin waɗannan da suke kan hanyar kafirci suna kira ne zuwa ga wuta ubangiji kuma yana kira ne zuwa ga aljanna da kuma gafara daga gare shi kuma yana bayyana ayoyinsa dalla-dalla ga mutane domin mutane su wa'aztu ko kuma mutane su zama masu wato karban su zama masu wa'azi wannan ayar mun yi cikakken tafsirin ta aya a cikin suratul bakara saboda mun riga mun wuce suratul bakara don haka sai dai baka a ka je ka nemi kaset din suratul baqara sai ka je yanda muka yi bayani a kanta wani ma ya yi tambaya makamancin irin wannan a can gaba yake cewa a gaya masa yadda za a haɗa tsakanin wannan da auren ahlul kitab wannan duk mun yi shi a cikin wancan don haka ba za mu maimaita shi ba sai dai um, akwai waɗansu da wasu daga nesa haka suka rika bugo mun waya suna tambaya ta akan Eh, waɗanda suka sassamu wasu daga cikin kaset ɗin karatutukan da muka yi nan masallacin mun fara karatu ne wanda aka yi rikodin a bidiyo daga farkon ayar da take magana kan azumi ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikumus siyam sauran ayoyin da suke cikin suratul bakara da kuma tafsirin suratul fatiha kafin a zo wannan wurin duka har yanzu ba a da wanda aka yi rikodin irin haka sannan an samu cikas na biyu shine shekarar farko da aka yi rikodin ɗin bai yi kyau ba wasu kuma da yawa ma suna cewa ba su da shi to wannan ya sa na fara tunanin ba mamaki in samu sarari mu sake ɗaukowa daga suratul fatiha mura bi kadan kadan kaɗan a nan masallacin har sai mun dangana da daga inda muka fara a nan ko kuma inda yake rekodin sai yana da kyau saboda ya zama mun hada insha Allah wannan in an samu dama za mu yi shi a nan gaba ina hukuncin kirista ya kai karan musulmi zuwa kotun da ba na musulunci ba ko kuma musulmi ya kai karan kirista zuwa kotun musulunci ganin cewa kowa bai aminta da na wani shi ba abara ka tambaye ni ina hukuncin ba sai dai ka tambaye ni yaya zai yi amma hukuncin shine in musulmi ne dama zai kai karansa ne zuwa ga kotun musulunci sai dai amma kun san akwai wani abin da ake ce conflict of laws ko kuma matsalolin jurisdiction shine shin kotunan musulunci suna da jurisdiction akan wanda ba musulmi ba shine hurumin da za su iya yanke hukunci akan wanda ba musulmi ba kotunan shari'a musulunci suna jurisdiction akan musulmi ne kadai sai wanda voluntarily da kansa ya ce ya yarda a masa hukunci a kotun musulunci in ka samu wannan tsakanin kai da wanda ba musulmi ba shikenan baka da matsala dama Allah faɗa cikin alkur'ani fa in ja'uka fahkum bainahum aw a'rid anhum in suka kawo kansu akan suna so ka musu hukunci to ka yi musu hukunci ko kuma ka ce a'a kai ba za ka musu ba wa in hakamta amma in za ka musu hukunci fahkum bainahum bima anzalallah to sai ka musu hukunci da abin da Allah ya saukar karka ce za ka musu hukunci da abin da su suke so an fahimci wannan sannan bayani akan kai ka je kotun da ba na musulunci ba wannan kuma mun yi bayani a cikin tafsirin baya aiko ya ji shi a fili akan wancan ayar dalilin da zai iya sa ya halatta a gare ka ka je kotun da ba na musulunci ba don ka dai a takaice shine cewa idan an zo wannan eh, ya danganta ne ga tsarin yadda kotuna suke shine zai iya ditaminin yaya cewa za ka iya zuwa ko ba za ka je ba sannan akwai damar da za a iya hakan ko babu yana tambaya akan shin mutum zai iya brush da makilin sannan kuma yana azumi wanda ma mun sha yin bayani a kansa a lokacin da ake azumi mutum ya halatta ya aswaki da rana kuma suna ce yin aswaki da rana sannan kuma malamai sun ce saboda aswaki da ake amfani da shi shi ma ya halatta ka yi amfani da ɗanye ai yana da ɗanɗano to kamar yadda maki ko kuma wannan eh, toothpaste shi ma yake da ɗanɗano ya nuna cewa shi ma ya halatta ka yi amfani da shi amma bai kamata ba saboda shi yana da karfin da zai iya zuwa maka makoshi sannan kana iya kuskure ka haɗiye sannan kana iya kuma ka ji shi ya buce maka amma dai in mutum ya yi brush da wannan abun na man goge haƙuri ya azuminsa bai karye ba amma bai kamata ya amfani da shi ba ya kamata ya amfani da zallan buroshi ko ya amfani da aswaki an fahimta yana son ƙarin bayani akan ayan da take cewa kada ku auri yawa shine wancan da nake faɗa ɗazu amin yana cewa menene matsayin sallah a masallacin da ba a kiran sallah kuma menene matsayin sallar jam'i na biyu ga wanda suka rasa jam'i shin su ma za su samu wannan daraja 25 ko da bakwai ko kuma ba su samu ba masallaci malamai dukansu suka ce yin kiran sallah a cikin masallatai sunna ce mu'akkada sunna ce mai karfi kafin a yi sallah dole a kira sallah saboda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi idan hadarati salatu falyu falyu'adhdhin ahadukum in aka kira idan lokacin sallah yayi to lallai ɗayan ku ya kira sallah a samu ladan ya kira sallah wanda yasa malamai suka ɗoɗɗora hukunci a kan cewa kiran sallah a masallatai sunna ce wanda take da ƙarfi sosai mashaban hanabila ma cewa suka yi farilla ce ma ta kifaya ba sunna ba ce ta kifaya su jumhurin malamai suka ce sunna ce mai malaman malikiya suka ce sunna ce mai karfi ta kifaya wanda take iya kaiwa kamar ma faralin kifaya suka ce kowane masallaci kuma hukuncinsa daban ne idan ya suka ce ko da masallaci bene ne na ɗayan ƙasan masallaci ne na saman ma masallaci ne to kowa su kira sallansu in dai daban-daban ne masallatan suka ce walau talasa qatil masajid ko da masallatan a haɗe suke ga wannan masallacin wannan masallacin ma a manne yake amma wancan daban wannan daban to dole kowanne su kira sallah saboda kiran sallan yana da alaka da masallacin ne da kuma sallar ba da sallar kadai ba inda da sallar kadai ne da tunda an kira sallah a makka duk ba sai mun kira sallah ba amma yana da alaka da masallacin a wurin wasu malamai ma kamar shafi'iya yana da alaka da masallacin don haka in ka zo sallah kai ɗayan kama sai ka kira sallah ko a daji kake an fahimci wannan da kyau don haka kiran sallah yana da ƙarfi sosai akan wannan ne ma malaman malikiya suke cewa za a yaƙi mutanen gari in suka ƙi yin kiran sallah duk gari suka ce ba za su kira sallah ba a yi sallah haka kawai to za a iya yakan su don dole sai sun yi saboda yana ɗaya daga cikin sha'airul islam kuma yana daga cikin abin da ake gane lallai akwai musulunci a wuri ko babu sannan matsayin sallar jam'i a maimaita sau biyu a masallaci bayan liman ya gama sallah zancen da yake na jumhurin malamai kuma wanda yake shine mai karfi shine cewa makaruhi ne yin hakan amma ya halatta amma galibin malamai sun ce makaruhi ne masaban hanabila su ne wanda suka ce haramun ne sai dai in liman ne kuka tambaye shi izini an gama sallah sai ku ce liman da allah za mu sake za mu yi jam'i sai ce ya yadda ku yi ko ya baku by expression ku tambaye shi ya faɗa ko kuma by by abin nan by implication in kun san da cewa dama ana yi baya hanawa kuma dama a masallacin akwai tsarin haka ga nuna cewa a aikace dama ya, ya ba da izini to in ba haka ba in kuka yi kun yi haram an fahimta a masaban hanabila sauran malamai ba su ce haram ba suka ce makaruhi ne ciki har da masabar malikiya dalilinsu su akan wannan me yasa suka ce makaruhi shine suka ce manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallama ya tabbata a cikin hadisi hadisin tabarani daga abubakarata cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya dawo daga can ya tafi abin nan ya tafi wani wuri mai nisa yana dawowa sai zai samu har an riga an yi sallah a masallaci da ya zo sai bai nemi ya jam'i da wani ba sai ya wuce gida sai ya je ya ja matansa sallah ya je sallah da mutanen gida an fahimta sannan anas ibn malik shi ma ya ruwaito cewa kana ashabu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza atawul masjid wa qad sulliya fihi sallu afrada wannan abdullahi ibn mas'ud ma ya ambaci wannan sahabban manzan Allah sallallahu alaihi in sun zo masallaci suka samu an riga an yi sallar jam'i sai kowa ya sallarsa shi daya ko su koma gida ko kuma kowa ya koma gefe ya sallarsa jama'a an fahimta abin da ya fi dacewa kenan shine cewa makaruhi ne kada ku yi sallan jam'i na biyu shi yasa amma saban malikiya in za ku yi sai ku fita daga masallaci ku je haraba sai ku yi kayan ku to amma in kuka yi a cikin masallacin ya halatta kuma kuna da lada 27 eh bisa ga zahiri kuna da shi saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce salatul rajuli ma'ar rajuli afdalu min salatihi wahdahu mutum yayi sallah tare da wani yafi masa akan yayi sallah shi daya kaga wannan yana da ladar jam'i kenan inda bayi da shi ba zai ce afdal ba wa salatu rajuli ma'ar rajulaini afdalu min salatihi ma'ar rajul sannan mutum yayi sallah da mutum biyu yafi masa akan yayi sallah da mutum daya duk yanda adadin ya karu yawan yanda ladarka take karuwa sannan ga kuma hadisi nan na cikin jami'u tirmidhi wanda wani ya zo zai yi sallah ya zo a makare annabi sallallahu ya ce masa man ya tasaddaqu ala hadha waye zai ba wannan sadaka ya bashi jam'i su yi jam'i tare sai wani ya tashi suka yi jam'i tare yana cikin sunanu abi dawud ma wannan da yasa sai malamai suke gani cewa ya halatta a yi sallar jam'i a sake maimaitawa to amma akwai malaman da suka yi tsanani a kai saboda yadda mutane suke sakaci kamar albani a cikin tamamul minna ya tsananta a kai yake cewa akwai wani masallaci da ya sani wanda tsakanin sallar azhar zuwa la'asar jam'i ne ake yi one after the other har zuwa a kiran sallar la'asar kuma yawanci irin umman box kuna naka kuke ba ruwan mutum kawai ya san da cewa in yi lecture 1 to 2 ko 2 to 3 ko waye ne koyaushe akwai jam'i koyaushe kawai taliya sai zama ma ka kasa gane wanne ne liman din wanne ne wanne ne na bogi wanne ne na gaske to ya halatta dai maimaita jam'i a cikin masallaci amma makaruhi ne wallahu alam yana tambaya game da hadisin da yake cikin sahihu muslim wanda kace ai wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa nana aisha ta kira babanta zai rubuta musu wasiya shin wannan yana nufin cewa manzon Allah sallallahu ya iya rubutu kenan a a baya nufin cewa annabi sallallahu ya iya rubutu dama ba a faɗa cikin hadisin ba annabi ne sallallahu ya ce id'ili abaki wa akhaki hatta aktuba lahu kitaban ki kira mun babanki da dan uwanki in rubuta masa in rubuta masa takarda in an ce annabi sallama ya ce a kawo ya rubuta dole ne sai ya zama zai rubuta da hannunsa yanzu in ka ce a rubuta maka takardar saki sai wani ya rubuta maka baka iya ba da a ce eh, eh, eh, na waye naka ai ba dole sai wanda ya rubuta dole sai sai an ce wani ne ya rubuta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana rubuta wasiku ai kamar yadda yake cikin sahih bukhari wasikun da yake rubutawa na kira zuwa ga musulunci wanda ya rubuta wa hirakul azimin rum da kuma eh, mutanen kasashe daban-daban zaga ga ya ce min muhammadin rasulullah daga gare shi amma ba shi yake rubutawa ba zai ibn thabit shi yake rubutawa ya ce fakuntu aktubu lahu ka kataba ilaihim wa aqra'u lahu kuti kutiba ilaihi in aka rubuto masa ni ne mai karantawa in aka in zai rubuta ni ne mai rubutawa amma za a ce na muhammad ne sallallahu alaihi wasallam jama'a an fahimta Da haka ba wai dole don an ce rubuta yana maganar cewa manzon allah sallama Allah maɗaukin sarki ya ce annabiyul ummi shi annabi ne wanda baya karatu baya rubutu kuma da gaske ne haka ne manzon Allah baya karatu baya rubutu kuma baya yi din bai iya bane ba wai ya iya ne ya ba bai iya ba to amma kai ne yanzu in baka iya karatu ba sai a ce maka illiterate ko baka iya rubutu ba amma shi yana daga cikin virtues ɗin manzon Allah sa matsayinsa a ce bai iya karatu ba da rubutu me yasa shine ya gagari gagara badau duk wanda ya iya karatu da rubutu ko ya kai kamar waye ne yana bayan manzan Allah ta salama duk wanda ya iya karatu ya karanta ne a rubuce kuma wani ne ya rubuta shi kuma manzan Allah san bai karanta rubutun wani ba sannan duk wanda ya yi rubutu zai rubuta ko don saboda shi kada ya manta ko don saboda ya rubuta don wani ya karanta saboda karatun ba zai iya isa da baki kadai ba amma na manzo Allah ya ishi mutane da baki kadai to haka baya bukatan sai ya rubuta sanan dukkan waɗanda suke masu rubutun suna nan a gabansa amma shi ke koya musu amma shi yana daga cikin darajojinsa shine ya gagari waɗanda suka iya karatu kuma shi bai iya ba ba a taɓa samun irin haka ba duniya an fahimta saboda ka rashin iya karatunsa da rubutunsa shi daraja ce a wurinsa kai ne yanzu in ka zama illiterate sai ka zama baka da aji amma manzon Allah sai salama ba haka bane an fahimta ko wanda yake cewa yana roƙon a wayar masa da kai akan matsayin ƙaho a azumi shin yana ɓata azumi ko kuma baya ɓatawa don ya ji wasu malamai suna cewa bai ɓata azumi wasu kuma suna ce yana ɓata azumi yin ƙaho a lokacin da mutum yake azumi tabbas malamai sun yi saɓani akan cewa shin yana ɓata azumi ko baya ɓatawa dalilin da ya sa haka shine hadisai ne aka samu guda biyu mabambanta hadisi na farko hadisin da wato rafi ibn khadij da thauban da wato shaddad ibn aus suka ruwaito daga manzan allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake cikin sunan abi dawud da tirmidhi da sauransu kuma wanda hadisi ne ingantacce cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aftar alhajim wal mahju da wanda ya yi kahu ma wani da wanda aka yi masa kaho dukansu azuminsu ya kare kun ji wani hadisin to sai aka samu wani hadisin shi kuma wanda shi ma abu dawud din da ibnu maja da tirmizi suka ruwaito shi ma ya inganta manzan allah sallallahu alaihi wasallam daga abdullahi dan abbas ya ce ihtajama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa sa'im manzon allah sallallahu alaihi wasallam yi kaho alhali yana azumi a wancan hadisin ya ce wanda ya yi. azuminsa ya kare wanda aka masa ma azuminsa ya kare a wannan hadisin kuma ya ce mene shi da kansa ma ya bara an masa kaho to sai malamai suka yi saɓani cewa da wanne za mu yi aiki sai malaman hanabila suka ce hadisin da ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wanda ya yi kaho azuminsa ya kare ya soke wannan hadisin saboda haka da shi za a yi aiki ya soke wanda ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi su kuma jumhurin malamai sai suka ce hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi ƙaho shi ya soke wanda ya ce wanda ya ƙaho azuminsa ya kare to bayan ka yi bincike mai yawa da ni abin da na tsaya a kai a fiƙihance shine cewa ƙaho baya karya azumi saboda hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wanda ya ƙaho azuminsa ya karye shine hadisin da ya zo a farko to kuma dama ana samun annasikh nasikh da mansukh a cikin ayoyi ana samu a cikin kuma hadisai saboda hukunci gwargwadon yadda mutane yake da kuma yadda Allah yake so hukuncin ya aiki zuwa lokaci kaza sai Allah maɗaukin sarki daga baya canza shi zuwa a ko kuma a'a bayan abin da da yake a hakan kishiyarsa ne to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a da a farkon musulunci ko kuma a farkon hukunci cewa yayi aftar al-hajim wal mahjum wanda yayi wato kaho da wanda aka masa kaho azumin sa ya kare sai daga baya sai aka je a lokacin aikin hajji sai annabi sallallahu alaihi wasallam kuma a ganshi yana kaho kaga wannan kuma karshe karshe ne sai ga annabi sallallahu alaihi ah, a'a ba na lokacin aikin hajji ba ya ga dai manzon Allah sallallahu yana yin kaho alhali kuma yana azumi wanda yake nuna cewa kuma wannan magana ita ce maganar jumhurin malamai masaban hanabila su ne kawai waɗanda suka ce wanda ya kaho azuminsa ya karye amma da masabar malikiya da ta shafi'iya da ta hanafiya dukansu sun ce wanda ya kaho azuminsa bai kare ba amma dai makaruhi ne bai kamata mutum ya yi ba saboda ɗiban jini yana sa mutum ya zo ya samu wato eh, abin nan saboda jini shine wanda ya fi komi aiki a jikin mutum wato na yadda tabbatar da lafiyarsa da kuma fiye da ma yadda abinci zai aiki a jikinsa to aka ɗiba masa jini zai iya sa ya tagayyara yanda azumin ba zai yiwu ba don haka kawai sai aka ce ma kada mutum ya yi ƙaho abin da ya fi rinjaye dai kamar yadda na ce shine cewa yin ƙaho baya karya azumi amma bai kamata ba mutum ya yi sai dai in bayan an yi bayan an sha ruwa ko kuma bayan azumi sai kuma wannan yana cewa idan mutum ya yi mafarkin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam me ya kamata ya yi ana yi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi ya ce man ra'ani fil manami faqad ra'ani haqqan duk wanda ya ganni a bacci a mafarki lallai ya ganni tabbas fa inna shaytana la yatamathalu bi saboda shaytan baya iya kamanceceniya da ni shaytan zai iya kamanceceniya da wani yayi wasa da shi ko ya zo a siffarsa a asalin a zahiri ko kuma ya zo a cikin mafarki amma bai isa ya haka ba da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to saboda wannan ne malamai suke cewa in mutum ya mafarkin annabi sallallahu alaihi to tabbas lalle ya mafarkin sa kun gane me ya kamata ya yi shine sai ya bin manzon Allah sallallahu don ya zama mafarkin kaɗai ba shine zai zama ya shi ya shi amfani ba har sai in ya je sun haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya cece shi ko kuma sun haɗu da shi a aljanna ko kuma sun haɗu da shi a farfajiyar kiyama bai kore shi ba kun san mutane suna cewa Allah ya samu ga annabi haka ne ko a karka wannan adban ba kawai annabi sallallahu alaihi wasallam ka gan shi ba an gane ka ce Allah ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mu ko kuma Allah ya haɗa mu da annabi a aljanna amma ganin annabi kowa ya gan shi a an gane ko da ka an an cewa ganin annabi sai mai sallah a kowa ma zai ga annabi sallah sallama ma amma kuma da yawa daga cikin waɗanda za su gan shi kuma annabi zai kore su kaga ganin bai masa amfani ba kin za su gan shi suna bin sa shi kuma daga baya kore su saboda kargayyaru karbadalu wa gayyaru wanda suka ci addini kuma suka kawo wato abubuwan da ba sa cikin addini suka canza yadda manzon Allah sallallahu alaihi ya bar mutane akan tafar madaidaici suka karkata su wannan zai kore su kaga su ma za su ganshi Allah shine wanda ba a ganin sa sai mai imani kadai amma duk marar imani kalla innahum arrabbihim yawma idhin mahjubun za a kange su ba za su gani ba amma mu'minai kan wujuhun yawma idhin nadiratun ila rabbiha nazira su kan za su ala Allah ka sa mu a cikin su in ka ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a mafarki mun ce annabi sallallahu ya ce da gaske ka gan shi sai ka yi farin ciki sai ka ƙara bin sa kamar yadda na ce sannan ya halatta ka gaya wani ya halatta mana faɗa saboda ai abu mai kyau ne kuma baya daga cikin mafarkin da ba a faɗa mafarkin da ba a faɗa shine mafarki marar kyau in ka ga abu mai muni ko abin tsoro ko abin da ya daga maka hankali ko abin da ke nuna wa fitina za ta sami ka ko za ta samu wani to shi ka kame bakin ka sai sai ka yi addu'a akan Allah ya sa ya zama alheri ne Allah ya raba kan sharrin sa sai karin bayani mai suka ce in mutum ya mafarkin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam abu ne dai mai kyau ka samu wannan damar sai dai mutumin banza ma yana iya mafarkin annabi sallallahu alaihi wasallam in kai mafarkin annabi ya ga maka mummunan abu to ya kamata ka kyautata halinka kenan in kana mummunan hali kaga annabi sallallahu yana jan maka kunne to ta yiwu Allah Allah yana so ya maka gargadi ne in ka kyakkyawan wani abu kaga annabi sallallahu alaihi ya zo ya maka bushara ko ya ja ka aka akan wannan abun kun yi to ya nuna ka ƙara kokari kai kamar yadda imamu shaukani yake faɗa cikin nailul autar saboda malamai sun ce shin in ka ga abu a cikin mafarki na annabi sallallahu alaihi wasallam zaka dauki shi a matsayin umarni kawai kai aiki da shi kamar annabi ya ce maka kullun karin na fila raka ashirin wasu malamai suka ce zaka yi aiki da shi saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda ya gani a mafarki kamar ya gani daga sani gasani wasu malamai suka ce ba za ka yi aiki da shi ba suka ce saboda annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum kafin annabi sai ya bar duniya ya gama cika addini da haka shi kuma zai baka naka naka kai daya da yawa daga cikin waɗanda suka suka ce za a iya yi waɗanda suke bin tafarkin su sufanci ne cine su da suna kwancira su su ga annabi ya zo ya ba su kuma su zo su yi tayi kuma su ce ai tayi to amma zancen da ya fi rinjaye shine cewa kamar yadda shi imamu shukani yake cewa idan ka ga annabi sallallahu alaihi ya sa ka wani abu ko kunyo ne abu tare da shi ko kaga yana yi daga cikin abun da dama akwai ta a shari'arsa to ana kwadaitar da kai akan kayi ne an fahimta amma in baya cikin shari'a shari'arsa to ba ruwanka da abin kamar wani abin da ake ta circulating cewa wai wani a masallacin Ka'aba ko gadin masallacin Madina ne ko wane ne yayi mafarki ya ga Annabi ya zo ya ce mutane da yawa sun mutu kuma dubu ta su je wannan ƙarya banza ce bin ba da aka ja ka kan ta masa wannan sai ya ce aje a bincika masa waye mai gadin tunda a duk masu gadin abin nan an san su aka je aka ce ni wallahi ba wanda ya mafarki a cikin su ƙarya ce kawai da yan media suke yadawa don haka kada wani ya zai ce maka aka an yi mafarki an ga annabi ko wani ya ce maka ya ga annabi ya ce kai dauta ne ka zo kai ta damuwa kana ta kuka an fahimta don akwai yan cuwa-cuwa masu irin wannan kamar a kano wani ya zai yana gamun cewa cuwa wani ya zai ce masa shi sharifi ne shi jikan annabi ne jiya kakansa ya zo ya ce masa wane wane gaskiya ka kara sadaka ka yi kai kaza kuma amma annabi ya ce ka kula da ni jikansa saboda ya ga wancan din ya fara irin tashi kudi din da yana samun alheri yana samun waye a unguwar ya fara ya fara shan kwana sai zai ce kakansa ya ce kula da shi kafin kakanka ya gaya maka cewa an cewa ne ya kula da shi ai kuma ubangijin kakanka ya ce kula da talakawa da danginsa wanda su kusa da kusa da kakunka saboda ka wanda ya kamata a cikin a shari'a mai da hankali da su da su su ne ba wai kawai mutum ya zo ya maka cuwa-cuwa ya ce ya farkin annabi ko shi jikan jikan annabi bane sallallahu alaihi wasallam saboda wannan harkan ta mafarki mutane suna cuwa-cuwa da yawa akai Allah ya sa mu dace wannan yake cewa na ji kayi bayani na ji a cikin karatun ka kayi magana akan orientalists wai su waye orientalists orientalists abinda ake da orientalist ko kuma orientalism shi orientalism a wurin malaman da suke bincike akan harkar musulunci suka ce a study of islam muslims or uh, the Middle East from the perspective of the Western civilization mutanen da suke kudanci yammacin duniya ko turawa ko wanda suke kan fahimta irin tasu su yi rubuce-rubuce ko su yi nazarce-nazarce akan musulunci ko zamantakewan musulmi ko kuma kasashen larabawa wannan shine orientalism lokacin da nake magana ne in ce orientalist ina magana akan waɗanda suka suka yi rubutu akan musulunci ko tarihin musulunci ko zamantakewan musulmi ko kuma akan annabi sallallahu alaihi wasallama ko akan musulmai ko akan kan dai wani abu na musulunci alhali su ba musulmi bane su ne nake nufi da orientalist shi wanda nake nake ce su ma waɗanda suke da insafi a cikin su zaka ga suna nuna ban da tsarin musulunci yake da shi da kuma wayan yanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zarce ce kowa wajen zama a misali shine abin da ake nufi na ce ce bashi misali akan orientalist ai wayannan suna da yawa tunda na baka generally na ce ma duk da suke rubuce buce rubuce amma kuma yanayin yanda suke suna hangan musulunci daga mahanga irin ta yammacin duniya ko kuma suna duban musulunci daga mahanga ba daga cikin musulunci ba an gane ko wayanda suka shahara a cikin wannan daga cikin yan wanda suke suke yan zamuna na kusa-kusa akwai wanda ake ce bruce bonnet lawrence wanda aka haife shi 1941 wanda an haife shi ne a jihar new jersey ta amurka ya shahara wajen rubuce-rubuce akan musulunci da yawa kuma ya yi phd sa ne a yale university kuma ya yi binciken sa ne akan akan islamic history da kuma alaka tsakanin musulunci da sauran addinai musamman kuma addinin hindu ya rubuta littattafai akan musulunci da musulmi kamar littafin ibn khaldun a islamic ideology kamar littafin defenders of god da sauransu sana wanda ake cin da jill cable wannan dan faransa ne wanda shi kuma ya karanta larabci shine da kuma turanci da kuma da kuma philosophy duka ya hada ya karanta to sai zai zama ya karanci middle east sosai da kuma wani abu na musulunci to ya rubuce rubuce da yawa ya yi phd sa ne akan social studies da kuma kuma political science kuma ya rike matsayin dean na postgraduate studies na wata institution da ake ce mata cnrs e a paris kuma ya rubuce-rubuce da yawa akan musulunci ya yi rubutu akan jihadi ya sa littafinsa jihad the trail of political islam ya rubuta littafi akan Allah Allah in the west da sauransu to irin waɗannan dai su ne ake cike ce musu orientalists daga cikin wani orientalist din akwai wanda suka fi insafi kuma za su rubuta abu na gaskiya wanda har ka samu akan musulunci ko yanda musulmi suke sama da yanda musulmi ma suka yi bincike a kai saboda kun san mutane wani lokaci musulmi suna da kasala wajen yin bincike da kuma rubuce-rubuce yanzu ko ni a cikin thesis dina akwai abubuwa da yawa wanda ban samu malaman musulunci sun yi rubutu a kai ba wanda ko kuma waɗansu wanda sources ɗinsu musulmai ne suka rubuta dole sai a wurin irin waɗannan mutanen kamar yanzu jnd anderson kowa ya san shi wanda yana gaci wanda suka fi kowa yin rubutu a kan application of islamic law a africa yana littafin islamic law in africa sannan akwai wannan exposito shi ma rubuce-rubuce akan musulunci da yawa kamar littafinsa islam the straight path da littafinsa the islamic trade da sauransu da wannan m last wanda ya rubutu akan sokoto caliphate wanda shi ma daga can turai ya rubutu kuma littafinsa yana daga cagacin wanda ya fi kowane reference in kana neman tarihin shi suman dan fodiyo kuma shi ba ma dan najeriya ba kuma ba abin ma sannan akwai wannan eh, peter austin wanda ita ma ta yi rubutu akan shari'a implementation in northern nigeria ɗabbaka shari'ar musulunci da tarihinsa da ƙalubalensa da ne da wani da ake ce Rudolf Peters wanda rubutu akan Islamic law in Nigeria wayannan dukkan su a cikin thesis ina ban samu abin da musulmai suka rubuta akai wanda zai wadatar da ni ba dole sai da na yi amfani da nasu kaga su ba musulmai bane kuma ba 'yan Najeriya ba amma da ke bincike ne na ilimi kuma abin da suka faɗa da yawa daga cikinsa fact ne gaskiya ne dole sai da zama su ne reference a takaice dai wannan su ne ake nufi da orientalist wasu daga daga cikinsu sukan zama critics sosai akan musulunci wasu kuma sukan zama za su zama su za su yi analysis su ne kawai based on objectivism ba ruwansu da cewa daidai ne ko ba daidai ba za su ɓare gaskiya ne amma wasu dama da nufin su asali dama akan su taimaki wata cibiya da take neman yakar musulunci ko saboda su manufarsu ta kansu ne wannan kuma yana tambaya akan wala halatta liman ya ce ya tambayoyinsa da larabci ne wai ya ce wala ta takhtalifu fa yakhtalifa Allahu qulubukum aka dai wani abu ya halatta ana faɗan wannan amma Larabci da haka ne bai yi ba ko wanda liman din ya faɗa in dai haka haka ne ba daidai bane abin da ya tabbata hadisi cikin riwayar muslim shine annabi sallallahu alaihi wasallam in za a tada sahu yakan cewa istawu wala la takhtalifu fa takhtalifa qulubukum ku daidaita sahu kar ku sassaba sai zukatanku ma su sassaba yadda kuka saba a sahu haka zukatanku za su sassaba sannan wani lokaci yakan ce la tusawwunna na aw la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum ko ku daidaita sahunku ko kuma Allah ya sassaba fuskokinku wannan kuma Imamu Ahmad ya ruwaito da waɗansu kuma dukansu sun inganta shine abin da ya kamata a faɗa in baka rike wannan ba kai a matsayin kaliman kawai kawai ka ce istahu amma ku daina ce istahu sai ka duniya ya ce istahu ba istahu ba ne istahu ko ko kuma ka ce sawu shikenan da sinunun da wawun ka gama sawu amma ba istahu don wani sai dauka dauka sahu ne ake faɗa da hausa sai a ce istahu ba istahu ba ne istahu ko kuma sawu in ka iya mai tsayi sai kai wannan dogon in baka iya ba kawai ka ce jama'a ku daidaita sahu magana ta kare ya halatta ko da wani ya maka maka ga musu gane me kake faɗa ne ka zo kana ta dogon larabcin ka wani bai san me kake cewa ba ya zo ya rubuto a anan ya ce in fassara sannan tambayarsa ta gaba yana cewa ikhwatu yusuf hal hum anbiya yan uwan annabi yusuf ya jini na ce su annabawa ne lallai na faɗi haka abin da ya sa na faɗi haka ko dai ya zama a daidai lokacin ina jin cewa maganan waɗanda suka ce annabawa ne shine na rinjayar ko kuma ya zama ta yi kure ne na tuntuɓen harshe an yi saɓani tsakanin malamai cewa shin yan uwan annabi yusuf baban annabi yusuf shine yaqub alaihi salam ko ya haife su su goma sha biyu waɗannan yara guda goma sha biyu biyu a tabbaci annabi yusuf shi annabi ne ko walan ma walamma balaga ashuddahu atayna hukman wa ilma shi ba matsala a kansa shi annabi ne ne walaqad ja'akum yusufu min qablu bil bayyinat sannan cikin Allah in ya zo magana akan annabawa yana cewa yusufa wa sulaimana kamar yadda ya faɗa cikin suratu al'an'am don haka shi yana cikin annabawa to sauran yan uwansa fa su ma annabawa ne shi ya ka samu saɓani mafi yawan malamai magabata sun ce ba annabawa ba ne shekul islam ibn taimiyya ya ce ba a ji daga cikin wani sahabi ko wani tabi'i ya ce su annabawa ba ne an fahimta ku sannan ibn kathir ya ce ba annabawa ba ne wanda suka ce annabawa ya ce fihi nazar ya ce shi yana gani ba haka ba ne imam al-qurtubi tubi ma ya ce ba annabawa ba ne amma wasu kuma daga cikin malaman tafsiri kamar ruwaitu daga ibn zaid da asuddi da muqatil su sun ce annabawa ne sannan daga cikin malaman tafsiri na salaf wanda suka karfafa magansu kuma suka yarda da shi akwai al-imamul bagawi a cikin tafsirin sa shi ya ce annabawa ne ya ce kuma su ne al-asbat da Allah yake cewa qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa yaquba wal asbat da kuma qul amanna na cikin suratu ali imran shi ma ce wal asbat to wannan al asbat jikoki sai aka ci guda goma sha biyu nan su ne waɗannan gaba ɗayan su har da annabi yusuf an fahimta don haka kadeji akwai malaman da suka ce su annabawa ne amma na fi rinjaye maganan da suka da aka ce su ba annabawa bane a yanzu don haka in da a iya bincike na nace su annabawa ne yanzu na canza in kuma da kuskure ne to in kuma da na faɗa akan akan haka nake tabbatarwa to ya zama kuskure sannan ya ce a masa bayani akan wai cikakken bayani akan sunan bin min. kamar yadda wasu suke rada suke faɗa sunan yamin shine wanda malaman tarihi suke cewa shine dan uwan annabi yusuf shakiki a gane da allah maɗaukakin sake yake cewa walamma da kalu ala yusufa awa ilaihi akha kala inni ana ahuka to wannan ahu yusuf din da kuma da suke cewa la yusufu wa ahuhu ahabu ila abina minna da kuma qala ana yusuf wa hadha akhi suka ce shine binyamin malaman tarihi haka suka tabbatar amma a galibi irin wanda yakan zo ta hanyar isra'iliyat ne ban gan shi dai a cikin hadisi ingance wanda aka kira shi da suna binyamin ba wallahu alam sai kuma wannan da yake taya akan addu'ar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake karantawa akan bashi ya ake yi kuma akwai a wani muhalli ake yi lallai ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da addu'a wadda mutum zai karanta idan ana bin sa bashi yana neman allah ya biya masa akwai hadisi da ya inganta daga abu wa'il wanda yake cewa shi abu wa'il din ya zo wurin ali ibnu abi eh, wani mutum mutum ya zo wurin ali ibnu abi talib allah ya kara yarda gare shi sai ya ce da shi ya amir al-mu'minin ya ce da shi ya kai mirul mu'minin ya ce da shi ka taimake ni da wato abu da zan cika biyan mukatabar da amu shine wato iyayen gidansa yana matsayin bawa sai suka ce ka biya kuɗi ka zaka fanshi kanka ka zama zama ɗa to ni kuma yanzu ban da kuɗin da zan iya biyan wannan ya zama bashi a kaina shine sayyidina ali ya koya masa addu'a ya ce ala uallimuka kalimatin allamani hinna rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba zan koya maka ba wasu kalmomi na addu'a wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mun akan bashi yace komi yawan bashin da ake binka koda ya kai dutse ne yawa a matsayin dinari Allah zai biya maka shine ka ce Allahumma Allahumma kini bi halalika an hamika wa aghnini bi fadlika an siwak Allahumma kini bi halalika an haramik wa aghnini bi fadlika an siwak ma'anar addu'an shine ya ubangiji ka wadatar da ni ka isar da ni da halalinka ba sai na nemi haram ba duk cikin halin da nake ciki na wahala sannan kuma ka wadatar da ni da falalarka in wadatu ga barin abin da yake wurin wayinka to wannan addu'ar in kai Allah zai biya maka basu suka kuma ya wadatar da kai ba sai ka bukaci na wani ba jama'a fahimta wani hadisi alba inganta shi a cikin cikin sahihul kalim tayyib da kuma dai hadisi ne dai wanda ya tabbata an fahimta lokacin ana bin ka bashi sai kai ta yi sannan kai ta kokarin rage bashin karka ce ka yi ta addu'a kawai kana da haka kawai kawai don don kana yi ba ba wai ka yi ta yi sai mai shi ya zo ce ya yafe maka kuma karka ci sai ya zama dole wannan biyar a cikin siyasihan da muke yawan yi wa mutane in babu bukata karka bashi in akwai bukata ya halatta ka ci bashi amma ka ci daidai ruwa daidai gari yanda ka san zaka iya biya karka saboda akwai wani hadisin bari ka je ka ci bashi ninka albashin ka daga ba sai ka zo kai ta addu'a sai Allah ya kawo kuɗi daga sama ba haka bane kai ganganganci sai abin da ya zama dole amma in ya zama dole kana iya ci bashin da ya fi karfin dukiyarka akwai ciwo ana bukatar kuɗi a yi aiki wa iyalinka ko wani daga cikin yaka ko harkar karatu ko harkar abinci wannan ko da fiye da abin da Allah ya hore maka maka ko resources ɗinka kana iya cin bashi ila lura ne amma daga baya kuma ka yi iya ka akan ka biya sai ka haɗa da addu'ar sannan yake cewa wai karantar manzan Allah sallama ya halatta a aure mace saboda kuɗi da kyau da kuma dangantaka manzon Allah Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ana auren mace saboda guda hudu guda hudu ko ana auren mace saboda kyau ana auren mace saboda dukiya ana auren mace saboda matsayi shine li hasabiha sannan kuma ana auren mace saboda addininta sai ce kai na hore ka da ma'abuci addini wani hadisi ya inganta amma manzon Allah sallallahu yana ba da labari ne ba wai ya ce ka auri mace kyakkyawa wannan kai kai ne ya rage wa wurinka saboda kyakkyawa ai kai kai ne ka san wace ce kyakkyawa wanda tafi kowa muni a rinku tinku ta yiwu kai kuma ita ce kyakkyawa wurinka sannan da tafi wa kowa kyau kai kuma duk bata maka kyau haka ne sannan kuma ya ce kuma mutane suna auren mace saboda dukiyarta ba wai ya ce ka je ka auri mace mai dukiya ba galibin mutane in ka ga sun damu akan mace to ko saboda matsayinta ita tana da ko iyayenta ko kuma saboda tana da kyau ko kuma saboda ko kuma saboda suna da kuɗi galibi abin da ga mutane sun damu akan mace kenan sai ce amma mai kirki kuma zai nemi mai addini don haka kai ina horon ka ka nemi mai addini to wani malami da nake ce muku yake shan sai ya ce mana ce mana shi amma ga wani hikima ya ce dukkanmu nan galibin mutane akwai ne abinda suke so da cikin nan siffofin da aka faɗa banda addinin yana so addini ya haɗu da wani shine a samu addini haɗu da mai da me <laughs> ku kenan wani kuma kuɗi yake so to in kana son kyakkyawar mace amma kuma annabi salama ya ce ka nemi mai addini ne ya ce to abinda za ka fara duba a wurinta shine kyau kar ka fara duba addinin idan ka samu kyakkyawa ce ta maka ko sai ka je ka yi bincike akan addinin ta kana samu cewa bata da addini sai ka ne sai ka janye sai ya zama ka wurgar da mai kyau in ka samu kuma tana da addini sai zama nurun al nur ya hadi Allahu li nuri man yasha yace in kuma ka je ka fara duba cewa tana da addini ne sai ka samu tana da addini sai da ka zo ganinta kuma sai ka mummuna ce ka ko baka son mummuna ga addini sosai amma kamar yadda karar ya ce leɓinta na ƙasa baya haɗuwa da na sama to sai ka zo ka ce kasa ka kori wawa annabi ya ce ka karmi addini kai kuma ka kore ta sai ce to ka fara duba kyan in ka kyan ya maka sai ka bincike addininta in aka samu kenan sai ka ci gaba na ji wannan lakanin yayi ko hmm. <laughs> wannan yake cewa idan ya ce wa uban yarinya ina neman auren yar karka sai shi kuma ya bani ko ba shaida ya yi ha ba sauri mai kake yaka shaida ai tana daga cikin rukunai na aure dole sai a samu dole sai an samu shaidu yana daga cikin rukunai na aure a cikin a wurin malamai gaba daya saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a'lin nikah dole ku sanar da aure to wani asirin nan wa shaidu sannan kuma hadisin da ya ce la nikaha illa sadaqin illa bi waliyin wa sadaq akwai riwaya wa shahidai adl ita inganta in bata inganta ba a'lin nikah shi tabbas yana cikin sahihain don haka dai wajibi ne a samu shaida akan aure kuma auren da babu shaida auren bai yi ba sai dai ba dole bane shaidun su zama a daidai lokacin da ake kullawa inda magana ta za ta taso kenan yadda muka faɗa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce salasun jidduhun jiddun wa hazluhun na jidd abubuwa guda uku da wasa da gaske a cikin su duka gaske ne ciki har da daurin aure idan uban yarinya ko waliyin yarinya ya ce ya baka yarinya sai ka kuma kace ka karba shikenan nan ta riga ta zama matarka ko da da wasa kuka yi haka wannan jiman jiman zan Allah ne sallallahu alaihi wasallam fahimta to in aka samu nan sai daga baya sai a nemi shaidu dama shaidu malamai suka ci shaɗin shine kafin a tare amma auren ya tabbata a ɗora a fahimta bai halatta a tare da ita har sai an zo an sanar da wasu shikenan don haka kana ce masa kana son yarsa ina neman yarka shi kuma ya ce na baka shikenan sai ku fi daga baya sai a ce wane ka zama shaida wane ka zama shaida shikenan daga lokacin sai ka sha ka abinda muka faɗa dai Allah ba mu lada hada wanda kai kuskure Allah ya fi mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka